Barka da zuwa tashin Al'ishara TV domin wance gaba da samun shirye-shiryenmu ku danna subscribe da alamun karawa. Ya faru a gaban babba ba a ɗan murya. Wannan ladabi ne. Kuma idan manya suka yi saɓani to ya fi ƙarfin shigar yara. Shi ya sa saɓanin Abubakar da Umar ba ka taɓa jin ɗan Umar ya zagi Abubakar ba, don Abubakar ya saɓa da babansa. Kamar yadda ba ka taɓa jin ɗan Abubakar ya zagi Umar ba don ya saba da babansa ba a haka kamar yadda a hankalce iyayenmu wanda suka haife mu suna saɓani ba wani uban da baya faɗa da matarsa amma duk ɗan arziki ɗan albarka yana shiga wa za ka goyi baya wa za ka ƙi goya baya yanzu ka haɗa baki da babanka kuka zagi babanka sai kai murna kun ci nasara ka haɗa baki da babarka kuka zagi babanka sai ka ce mun danne shi mun yi nasara to haka manya suke a gari ga mai hankali ga mai tunani wato abin da yasa naga dole sai nayi magana akan wannan saboda sanin da nake da shi da alaka da dukkan biyun. hikimar Allah subhanahu wataala ranar tara ga watan Disamban nan da ya wuce nayi tafiya na je Abuja jirgin azuman na shiga karfe bakwai da rabi na safe ya tashi akai sa'a da ni da abba gida gida da honorable Umar Haruna Doguwa shugaban jam'iyyar NNPP tare muka sauka muna sauka Abuja muka zauna muka gaisa muka yi waɗansu maganganu na zumunci a lokacin yake gaya min cewa malam zan wuce umara ne zan yi sati biyu in dawo Allah cikin hikimarsa ina zuwa Abuja a ranar ita kuma matar bicci ta ji labarin na shigo gari ta ce lallai malam ka zo gida na ka ci abincin rana so lokacin da na sauka akwai Dr. Ali Yunus Eh, limamin masallacin Usman bin Affan na gadan kai ya riga ni zuwa taro guda muka je amma su sun tafi ranar Juma'a da shi da barista Ishaq Adam Ishaq ni kuma sai ranar Asabar na bisu da haka muka dunguma muka tafi gidan bici a nan muka yi sallar azhar ta la'asar mun riga mun yi azhar muka je muka yi sallar la'asar ko da muka je mun zauna da shugaban DSS bici da matarsa wato gida ne na tarbiyya gida ne na ibada gida ne na abin ban mamaki a iya sani na ba a taɓa shugaban DSS mai tsari na tarbiyya da san malaman addini da san addini kamar sa ba. Duk lokacin da ka shiga gidansa, zaka a jam'i ake sallah duka da 'ya'yansa da matarsa gaba ɗaya da ma'aikatansa na gidan duka. A ranar ban manta ba mu muka yi musulmancin sallar la'asar. Mun tarar da shi yayi musulmancin sallar zahar? muka zauna muka tattauna muka yi hira ya ce to malam mu ni zan tafi ofis amma ku zauna ku ci gaba da tattaunawa ku da hajjiya. to wallahi abin da ban manta ba muna cikin hira da su sai wayarta ta take ta kuka sai ta nuna masa wayar sai ke cewa to ki ɗauka mana ta to me zan ce tace yara ne suke neman aiki mutum ɗari da saba'in na baka lis amma ka bani mutum ɗari ka cika mun sauran ma sai ta ce malam dan Allah ku yi masa magana ya rinka bani irin wannan damar to yanzu dan Allah wannan matar a bar a zaga ce ku tambayi mutanen buci wace ke wannan matar kuma yanzu wacce ta fito ta ni na san ta bani slot na aiki da kuma malamai da yawa mun sa yara da yawa a aiki aikinsu to yanzu waɗanda suka zo suke tai mata zagin cin mutunci da kaza da kaza na bi hanya biyu kafin in yi wannan maganar hanya ta farko shine sai da na kirawo eh, eh, excellency abba gida gida ban same shi ba a waya na kirawo mataimakinsa rabu ah, ah, abin nan Kwamarin Aminu Abdulsalam a yau din nan wajen karfe uku na rana ake bani labarin shi Kwamarin Aminu Abdulsalam ma yana ICU bai da lafiya ko sa ba a yana Aminu Kano muna fatan Allah ya bashi lafiya Allah ya tashi kafaɗinsa. na so ne kowanne in ji sos ɗin labarin daga bakinsa amma ita Hajiya Aisha na kirawo ta wayar ta shiga ba ta ɗauka ba ta kira ni ta gaya min in detail yadda abin ya faru amma ba zan dorar da komai abin da ita ta faɗa ba domin ya kamata in ji ɗaya ɓangaren kuma ban ji ba amma har ɗazu da yamma na samu wani babba daga cikin 'yan kwankwasiya a waya na ce masa lalle ka gaya wa abba gida gida ina son yi magana da shi to abin da muke nunawa shine su yara ƙananan da yanzu suke tasowa suke sirfafar manya da zagi da rashin mutunci wanda galibi a cikin mu kaɗai ake samun wannan a al'ummar mu abin takaici ne yanzu wata mace da na gani zagin tasha da kasuwa yanzu wannan abin da kike kika yi kin ba da identity na gidanku wace tarbiya iyayenki suka miki kin nuna ba sai an faɗa ba in ku ba haka suka yi miki ba ke kika yi haka to kin ci amanar su duk wanda ya kalle ki zai wa iyayenki mummunan zaton cewa wannan yar ba a bata tarbiya ba kuma da kika yi wannan ashare asharen da zage zagen sakon me kika isar in kina da ƴaƴa kin wulakanta ƴaƴanki zamanin social media ne kin aje musu wannan mummunan tarihin duk yadda ɗanki ya motsa za a ce to ai uwarsu ma galleta me kenan kuma a matsayinki na 'yar siyasa inda gaske 'yar siyasa ce jama'a kike so ko kuma tarwatsa jama'a kike bukata jama'a kike so baka bukatar tarwatsa jama'a kuma musamman a irin wannan gabar da ana gab da me kakar zaɓe ki sani wannan matar tana da ƴaƴa tana da jikoki tana da dangi zaki so a ce ƴaƴanta su fito su rama abin da kika yi musu wannan ya nuna miki kin ga ke da kike ce mata bata da tarbiya ko ire-iren ku da suke ce mata bata da tarbiya ya nuna ita ce mai tarbiya ku ne marasa tarbiya dan ba wani ɗanta yanzu da zai fito ya faɗi abin da kuka faɗa wa mahaifiyarsa ashe kenan kaga kowane tsuntsu ji haushe ya ce kukan gidansu yake yi ke ashar kika iya da ke da ire-irenki marasa tunani marasa hankali wanda su yake makancewa da sunan siyasa suna iya cin mutuncin kowa suna iya zagin kowa kuma ina gaya miki ina nanatawa idan Allah ya bawa abba mulki to ki tabbata ki rubuta ki aje daga lokacin ba za ki sake ganin sa ba yanzu da shi aka yi fada ko ba haka ba amma ina ƴaƴansa su tare masa fadan ba su fito ba ashe kenan shi ma ba irin wannan tarbiyyar yayi wa ƴaƴansa ba duk haushin da zaki ji in an bata masa rai bai kai wanda ƴaƴansa za su ji ba amma su ba su fito sun rama ba ke ce ƴar kafi mai kora shafi kuma in an ci mulkin yanzu 'ya'yansa za su fito su ne mai su ne ƴaƴan gwamna amma ba za a taɓa nuna ki a ce ga ƴar jagaliyar gwamna ba ba a nunawa to na so in kirawo shugabannin kwankwasiya tare da abin da nake kyautata musu zato na tarbiyya su rinka tsawatar da irin waɗannan yaran a cikinsu ba daidai ba ne ba kuma da yawa mun san ana yi amma waɗansu su ne ba sa ji da haka mu Kano mun gaji da siyasar rashin tarbiyya. ba ma buƙatar ta ba ma son ta siyasar tarbiyya da mutunci muke so Kullum idan muka keɓe da waɗannan shugabannin siyasu abin da muke gaya musu kenan Allah ya ba ku wani abin da da yawan mutane suna so bai ba su ba ku yi wa 'ya'yan al'umma amana ‘ya'yan al'umma suna iya sadaukar da rayuwarsu don ku, yanzu ka ga wanda aka daddaka, shi ma in ka ji abin da ya ja aka dake shin abin da ita ta gaya min in hakan ne, Zagi yi mata na tashanci a gaban mutane. Ya za a yi jami'in tsaro ya yadda matar aure da ‘ya'yanta da komai, kai mata zagin tashanci a gaban mutane, irin zagin da ko a kasuwa aka yi shi ƙarshen rashin mutunci an gama, irin wannan zagin fa ya mata. Wallahi ta rantse mun kuma na san wallahi ba za ta yi ƙarya ba daidai gwargwadon zaton da nake mata. yanzu wannan ya dace bai kamata ba ba ladabi ba ne idan ta yi ba daidai ba babu doka a ƙasar ko ba haka ba ai ita ma doka ce ta kawo ta inda ta kawo ta babu doka da haka muna faɗa muna nanatawa ba sai kaɗai wannan tafiya ba duk wata tafiya ta siyasa a Kano billahi allazi la ilaha illa huwa ba mu alƙawari da wani zai sa ko kuma wani ayi danshi ko ƴan wata jam'iyya su yi mana irin wannan rashin mutuncin mu zara musu ido ba za mu yadda da wannan ba kowace jam'iyya ta tsawatar da 'ya'yanta amma zagin masu mutunci a cikin al'ummar mu ba za mu yadda da shi ba Allah madaukakin sarki ka shirya da tarbiyyar samarin mu Allah ka tsara mana tarbiyya irin wacce kake so ka yadda da ita shiririta da shirme da hauragiya da shashanci a rayuwa da sunan siyasa ya ubangiji ka raba mu da shi ya ubangiji ka tsarkake mu daga shi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 wannan za iya yin wancan za ka iya yin wa za iya yin wannan hakan ya zo cikin hadisin ali bin abi talib radiyallahu anhu kala ya ce da hani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an aqra araki an aw sajidan annabi ya hane ni in yi karatun qur'ani a ruku'u ko a sujuda haramun ne mutum ya haka ba a karatun qur'ani a ina a sujuda kuma ba a yi a me ba a yi a ruku'u me ake yi tasbihi kada ake yi haka nan hadisin Abu huraira radiyallahu anhu yace anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace aqraba ma yakunu al abd min rabbih azza wa jalla wa huwa sajidun fa akthiru du'a fa akthiru du'a annabi yace inda bawa ya fi kusa da mahaliccinsa shine a inda yi sujuda to nan ne ka fi kusa da Allah annabi yace ku yawaita yin addu'o'in ku a cikin sujuda to nan ma akwai kusuran da ake shine limami da yake ba ku sallah akwai ɗabi'a da wasu limamai ke shi ne sai a daɗe a sujudan ƙarshe an bayyanta to yin daɗewa a sujudan ƙarshe bida'a ne saboda annabi ya ce a sujuda ne bai ce sujudan ƙarshe ba ya yana nufin kenan kowane irin sujuda amma sai ga a sujudojin da muke yi limami da ya zo sujudan ƙarshe ko sai kaga an jima a sujudan ƙarshe wai yana ta addu'o'i kuma ku yi addu'o'i da wanda yake da niyya da wanda bai da niyya ba an sa ya daɗe annabi ya ce ku yawaita addu'o'inku a cikin sujuda ma'ana yana nufin ka yawaita gaya wa Allah bukata a cikin wa a cikin sujuda idan kana gaya wa Allah bukata a cikin sujuda ya fi saurin karbuwa sama da bayan dagowanka da gawa a cikin sallah waje biyu ne aka ka kai addu'a kai addu'an bukata ka kawo bukatun ka gaya wa Allah waje biyu ne waje na farko zaman tahiyanka na ƙarshe waje na biyu sujudarka sujuda kuma ba yana nufin sujuda ƙarshe ba a tun daga ka har zuwa ƙarshen ta duk sujudar da zaka yi ka ga wa Allah ka. musamman sallar da kake yin ta kai kadai ma musamman kila kana shafa'i da wuturi ko kana rakatar fajiri to a wannan lokaci sujudar da zaka yi to yawai ta gaya wa Allah bukatunka a cikin sujuda tafi fi saurin karbuwa sai kuma a tahiya tahiya kuma wacce ta ƙarshe annabi ya ce idan mutum ya yi tahiya ya yi salatin annabi sallallahu to ya zaɓi wata addu'a ta buƙatarsa ya yi Allah zai karba an fahimta to shi ne za ku ga sai annabi ya zaɓa mana wata mai mahimmanci wanda ta fi shahara shi ne neman tsari daga abubuwa guda hudu na farko neman tsari daga azabar jahannama ko sai azabar kabari sai azabar dujal sai a za sai fitinar rayuwa da mutuwa to zaka iya nemo wata kuma ka yi ma'ana in kana da wata bukata sai ka dan zaɓi wani bukata da kake da shi a wannan tahiyar ka gama tahiyar sai ka gaya wa Allah a wajen nan ma ana karba amma babu inda Allah yake karban addu'an bawa sama da asad da ya sa goshinsa a ƙasa yake gaya wa Allah bukatarsa to addu'arka da bukatunka sun fi saurin karbuwa wajen mahaliccinka asad da goshinka yake ƙasa saboda san da ka sa goshinka tawalu'u da ƙanƙan da kai ya kai makura domin ka nuna ba wanda yake sama da kai in ba Allah ba kuma an fahimci abin da kyau to a cikin sujudan nan abu ne mai kyau mu dage da gaya wa Allah bukatar mu a cikin sujuda shi yasa zamu ga akwai addu'o'i da yawa da annabi ya fada wanda zaka lissafa su kan yawaita gaya wa Allah yawaita maimaita addu'a a cikin sujuda yakan sa bukatun ka su biya na duniya da lahira ga irin su Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta wani ba wani bawan Allah daga cikin bayan Allah yayi wannan addu'a cikin sahabban manzo Allah bukata yake nema wajen Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mishi wannan addu'a ya ce in kai wannan addu'a bukatar ka za ta biya ya ce ina zuwa sai na ɗaga hannu na ce Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika duk yawan bukatan ka na gaya maka wannan sirri ne ba sai kun bani ko sisi ba wallahi na gaya maka sirri ne Allah bana bukatan ku ban ko sisi eh, ka rike wannan addu'a ba za ka yi talauci ba insha Allah ka rike ta ya ce na yi wannan addu'a ina yin ta da yamma sai bukata ta biya wannan sabi ya ce wala sai bukata ta biya اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت duk bukatun da kake nema yi wannan addu'a Allah zai baka fa innahu la yamlikuha illa ba wanda yake mallakanta sai kai Allah wato abinda da ka faɗa a cikin addu'a shine Allahumma inni as'aluka min fadlika Allah ina roƙonka daga cikin falalanka wa min rahmatika daga kuma rahamarka fa innahu la ha illa anta ba wanda ya mallaki wannan abubuwan guda biyu in ba kai ba sai Allah in ba kai ba ba wanda ya mallaka sai kai Allah duk bukatan ka yanzu zaka ka fara wannan addu'a zaka zo ka ban labari kaji <laughs> zaka zo ka ban labari eh saboda nayi na nayi ne ni kuma na ga ijabar wallahi na yi da kuma sai Allah ya bani ijabarsa na yi ne kuma sai Allah ya tabbatar min da addu'an tana aiki da na karanta a hadisin sai na ce ni ma bari yi ina yin kuma sai Allah ya nuna min ijabarsa sai ya nuna min cewa ga ta tana aiki to ni ma ba faɗa muku ba to amma in kun an an ba ku ku zo ku san min ni ma ko ba haka ba in Allah ya ba ku to kowa shi ma ya zo ya bani saboda ba ku da me amma ni ma a wajen Allah nake nema amma dan kuma na ba matsala bane <laughs> kun hada caduwa ka ka hada ce ka ka tambaye shi daga yana kusa da kai hadisin Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa la'anta ita ce addu'ar addu'ar nufin asirin duniya da lahira ke Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la ha illa anta ka fada ka ringa fada a cikin